Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, super étudiant. Bonjour, comment allez-vous? Albishirinku ‘yan uwa, ga dama ta samu koyon Faransanci cikin sauƙi ta wayanka ko kwamfutanka kana gida zaune ko kuma kana shago ko kuma kana biro. Kawai abu guda ɗaya za ka yi shine ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa. ta haka ne za ka kasance tare da ɗaliban da suke cikin wannan tashar mai albarka wanda take koyar da 'yan uwa harshen faransanci cikin sauƙi ba tare da bata lokaci ba to 'yan uwa yau mun shigo muku cikin liver and direct saboda akwai su abubuwan da suke da buƙatar sai an zana su kafin wani ya fahimce su to kuma allah ya sa ba mu wannan lokacin shine muka haska muku and direct domin mu faɗa muku su ɗaya bayan ɗaya Mufassara muku kamar yadda muka saba et si tu es nouveau dans cette chaîne n'hésitez pas avant de cliquer sur les abonnés et activer la cloche pour ne pas rater notre prochain cours dans cette chaîne Macaranta TV pour apprendre le français une assiette une assiette une assiette à top plat Karamin faranti kenan ko une assiette shine pla gashi kamar yadda kuke ganin sa en kuto en kuto kuto yoka une fourchette cokali mai yatsu une cuillère une cuillère wato cokali mara yatsu ga shi kamar yadda kuke ganinsa enver enver finjali guda ɗaya lavian shine nama lavian lavian nama enjigo enjigo wato cinya ta kaza kenan cinya ta kaza en roti en roti wato biredi wanda aka shafa bombita da sauransu a cikinsa shine en roti en gato en gato gato mun sani cincin ne da sauransu amma wannan gaton irin wanda ana yin sa ko na anniversary ɗin yaronka ko ɗiyarka ko kuma na wani babban aure wanda yake da ƙarfi shine wannan shi ma na ce mai gato gato shine wannan wanda ake yin sa na wajen biki legume legume wato idan aka ce legume abubuwan da suka shafi kamar su yalo gurji tumatir da sauran da gyaɗa dukansu legim ne legim su ne irin waɗannan nan aubergine aubergine yalo kada wani ya gan shi baƙi ya ce a ah, yalo ai na san shi kore ne wannan ma yalo ne akwai yalo mai kalan wannan sannan akwai kore mai kalan wannan ɗin amma idan aka ce maka aubergine yalo une aubergine kaman une aubergine yalo guda ɗaya kenan courgette courgette courgette gurji ne amma kuma kada wani ya ce wannan ai yana da tsayi na san gurji dunkule ne mai kama da wannan a wannan shi ma kurjet gurji ne wannan fe fe da taro taro barkono shi ma ana ce mai piman sannan ana ce taro saboda barkonon shi ma ya kasu kala-kala idan aka ce fai wato shine wannan ganyen ko na bishiya ko na dankali ko na menene da idan wannan ganyen ne sunansa fei wato idan aka ce maka fei ganyen abu idan aka ce maka ka karbi fei na wannan kalan itace shine ganyensa irin wannan din fei shine ganye nan kuma an ce maka witter. wit Tayar a yayin da gashi kana kalla karfe takwas shine witer kada mutu ya ce ai ga hash me yasa ba ce hit ba a wit sai ka ɗauko te ɗin kamar za ka haɗa ta da wannan witer karfe takwas midi wato sha biyun rana kenan midi nan 14 14 karfe 4 14 karfe hudu kenan furmi furmi gara furmi gara vest vest wato riga amma kuma riguna mun san kala-kala ne idan aka ce maka vest shi nan kamar yadda kake kallanta shi nan ma furshet ya sake dawa wato cokali mai yatsu fenetre fenetre fenetre window fago mun taɓa yin darasi a kai fago aswaki giraffe giraffe raƙumin daji giraffe raƙumin daji orange orange lemun zaƙi wani zai ce ta yaya gashi muna kallon hoton abu kuma abdulmajid ƙara maimaita sunansa yake faɗa saboda na sa ko suke bibiyar mu domin su koyi hausar orange lemun zaƙi jamb jamb ƙauri zuwa nan kaz kaz irin wannan ɗakin ɗaki jenu jenu gashi kamar yadda kana kalla wannan kibiyan nan giwa shine jenu nan shine jenu wato kamar da zo a shafinmu na farko na ce muku legim ana nufin gyaɗa da sauransu yanzu nan gashi legim akwai aubergine akwai courgette akwai arashid wato gyada kenan mang mang mangoro gang wato gang wannan roban nan wanda ake sa shi a hannu wato gan idan aka ce maka gan wannan roba nan da ake sa shi a hannu ko roba ne ko kuma akwai na tsumma irin wanda masu tuka mashina suna sa shi da sauran wayansu ayyuka irin ko na aikin siminti wannan robobin da ake sa su a hannu su ake ce musu gang gom kuma wannan abun na goge rubutu wanda idan rubutun ka bai kyau ba za ka iya ka goge shi da shi shi na na ce mai gom nan kuma kaji/kaji wato kaman keji kenan kaji shine keji (kaji keji a nan nake ce muku sai wani darasi yan uwa idan Allah ya ba mu dama ina muku fatan alkhairi sannan ina mana fatan nasara kada ku manta da alamar babban yatsan nan domin tana ƙarfafa mana giwa sosai wajen kawo muku darasi akai-akai domin farin cikin ku shine namu ku ci gaba da yada mana wannan tashar ta social media a duk inda ka samu dama yan uwa ku ci gaba da kokarin da kuna yi kamar na da a gaskiya muna godiya sosai mu da ku tsakanin mu sai dai mu ci Allah ya saka muku da alkhairi da kokarin da kuke yi wajen yada mana wannan tashar a gaskiya muna ganin alama muna godiya sosai da ni da abokan aiki na da muke cikin wannan tashar muna miƙa godiyar mu a gare ku yan uwa ku ci gaba da bibiyar sashen nan insha Allah mun tabbata wata rana mu ma za ku gode mana kamar yadda muka gode muku yanzu Allah ya bar zumunci. Au revoir. A yi darasi lafiya.